hô mi dài nên số mi dài nên số hô hô mi dài nên số ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao nên số yeah Wayo Allah. Mizanin so. Bai Allah na biya Me faru? Kawai na sai zan gyara mayafi na sai waya ta ta fada. Wai wai ki ta fada nan garin yaya. Kawai ina gyara mayafi na sai waya. Wannan wani irin musakaci ne? Cikin nan wurin? Ya tara mu, tara. Halin kiki bare shi can baya. ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su su suma mizanin so wannan ba ta yadda za a yi wa daman na yi tunanin in taimaka miki dole sai sai dai a je a samu masu gadi a yi musu magana ko dai su so su yi wa masu ofis ko kuma shagon nan magana su buɗe su ɗauko miki wai in ba haka ba kuma ke da kasa. Ne ba kawai ba kin hakura waye ta ki kin da ita ka ce ba sa nan to na sani na hakura da ban ce baka miki ban kin hakura kin ta ma ce ko ni fa abin fa yi wa kai ne mu dai yanzu fatan mu ubangiji Allah ya ba yarinyar nan lafiya ka rabu da wannan al'amari gaba ɗaya a tare da ita to dai mu sa addu'a a gaba ba mu da sama da ita Allah ya ba ta lafiya Allah ya ƙara zumunci. Amin. Ba damuwa mama, ba komai mama. Tabbas. Manzon Allah ya yi gaskiya. Ya ce da wani zai ci gada wani da makocin ya ci da makocinsa. Gaskiya ne. Yanzu ban da ‘yan uwantaka na makotaka, wa za ka je ka taso a irin wannan lokacin in abu ya sami. Allah, na gode maka. Da kama mu makota masu fahimta, masu zumunci, Allah na gode maka. Tabbas da dukkan makota haka za su kasance. Da dukkan al'umma ba su tozarta a duniya ba. Wato, ai mama a wani ƙauri. ai makoci yana nufin yan uwantaka haka ne kuma mama mu gashi yanzu muna zama lafiya kuma in ba mu taimaki kanmu ba wa za mu jira daga waje ya zo ya taimaka mana ai dole mu taimaka wa kanmu karfa ki manta ba fata nake ba idan wani abu ya same mu a kowane irin lokaci ku ne mutane na farko da za ku taimake mu kafin wani ko wasu su kama mana ɗauki Allah Ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya. Ita kuma wannan yarinya Allah Ubangiji ya bata lafiya. Amin, amin ya Allah, amin. Kuma, mama wannan lalura ce, ita kuma lalura tana kan kowa. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya bata lafiya. Yauwa, ni yanzu zan yi shiga gida Bashir. To, shi ke Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. ba sai ka ba ai ba ne ba wallahi ka ga na rantsi da rabbul izzati a nan gurin nan ka ga nan cikin nan gurin nan ji nan yarinyar nan ta nuna min cewa wai ta ka fiye ni mana sata ne maka wannan ai yan bashi hauka ne eh, ne wannan da sata a to biyan bashi hauka ne yanzu baka yadda da ni ba tsakani na da kai babu wannan aminci na rantsi ma Allah na ce ban ba nan da a nan cikin aljuna nan inda nan ne kun je akan kudi ne ko da waye zai wannan wani irin abu ne ko ni wace irin masifa ce wannan masifa kai ka zanta tun gashi ni kana nema ka dora mu masifa ni kai na wannan kudin wallahi ba na bari ka sai ma rantsuwa gaba daya akwai kudin ce ne na a ciki nan ɗan uwana da nake makota tare da su duka da kudin sa a ciki na zo ni yanzu ban san yadda za a dora cikin ya gidana ba wannan kai ya shafa kawai ka bani aiki na ba zai yi ba Wow, haba da Allah kullum gidan nan ce miya babu ko ɗan kashin miya ko ɗan kifi babu daga ruwa sai magi sai ka ce gidan kasu. Wannan sai wannan holandiya, wannan yal Ina cin nama ina korawa da mai sanyi. Wannan kuma inda ya السلام عليكم lafiya na shigo gida kin faɗa cikin ɗaki a guje? To kowa sanin me kika aikata. Halin Me wannan shi a hannun naki? Babu Ba komai? to kule tole a idona ko kuma ni ba na gani da zaki ce ba ku Kawai ba za a bar mutum ya huta ba ba da Allah ni ne a To kulu wannan mai udan kuɗi ina kika same su ni dai na san baki aikin fari balle na baki. Jiya kin tambaye ni kuɗi a gidan nan na ce miki ba ni da su ban baki ba. Kuma ya zan ganki da wannan kamulallin manyan kuɗi ki ce min ki kama wata magana ta daban. Oh, wato kula halin naki kika je kika aikata ke ke shi kenan babu al'amuran ki ke babu kara duk inda kika je kika gani sai kin nuna dan hali haba kulu ya kamata ki canja wannan ɗabi'un naki halin ki ki bare shi can baya ki ci rayuwa ta yan iyaye sun yi tarbiyya ana ana miki magana kina kina zazzaro idanuwa kamar kashin jaki a ruwa haba da Allah kawai na gama lissafi na ka zo ka wargaza ni lissafi ni wallahi abun da ake mun a gidan nan ba a kyauta ni kai ba za ka ban ba idan na nemo kuma ka kwace ni wato yanzu kulu a haka ke kina da abin faɗe ma a haka subhanallah kulu la hawla wala quwwata wato kuli sai dai in miki addu'a Allah ubangiji ya shirye ki shirin addinin musulunci amma akwai gyara a ki bari in duba a san ba ka da kudin da ka dauka mun kaya ayya banda kuɗi na ce maka ina kuɗin ka ga cikin nan nan ka ga nan nan yan nan kuɗin da sai ce mu wa ni ban yi da ba haka kuke in mun sai ku zo ku kanan da mutum cikin ko sisi babu ku ɗebo mutane kaya in kawai kamar tunda baka yarda da ni ba tunda baka yarda da ni ba ba a jikina ai ba za a rasa abin da zai je da kudin ka ba ko takalmina ko lens gashi dubu biyar ne ko hula ba ka ka dauka tunda tsakani na da kai dai babu aminci dai babu amana kenan dai akan kuɗi ne ne da kowa ma ba dauki abin da gashi kawai ni kamar da to ina da ganshi ina da ganshi ina da ganshi da ba ka da kudin ka zo ka ɗauko mun kaya ba ka da kudin ka taɓa mun kaya tunda dai baka yarda da ni ba ai ba barawo bane ni na sani ne amma ina ga ya kamata fa mu kai da rikayya asibiti a sake duba ta domin kin san ga daga likita an kwana biyu haka ne ne tunanin da nake ke kafin ka shigo domin kin san in aka kai ta asibiti ta ga likitan nan ta kan kwana biyu bata sake yi ba sai dai Shir, da naga kayi shiru mama ina so a kai rikayya asibiti to amma kuma babu kuɗi a jikina wallahi yadda na fita haka na dawo kuɗin da babu a jikina ba komai ba shi na shiga da ita daga ciki ina da wai su yan kuɗi sai in ok to mu shiga da ita yeah, yeah. na kashi shiga ne kwana biyu na yi ta neman ka jiya a cikin unguwa na shiga ba kana. Wallahi ba sai na ma dogon bayani har sun yin da garin nan yake. Ba sai na maka dogon jawabi wallahi jiya da kyar abinci na da kyar na samu na fin sanwa ba. Sau biyu ina zuwa gida neman ka ba faɗa maka ba. Eh to gaskiya dai jiya ba muna gida ba. Ka san matsalar ne idan na samu soja hayan nan. Tunda ba kullum ake samu ba. To idan na samu aka bani sai in fita aiki ba zama. ka dan samu dai ka hada da abin da za ka hada kafin dai a ce ka kawo kuma kai kamar nayi nayi da kai ka dan samu ko sojan hayan nan ne kai ma ka kama wallahi zama hakan nan babu daɗi nan kuma dai tun yanzu ka san me yake tafi ni hmm. wallahi a jiki inda na ga daren jiya haka na ga yini wallahi ko ruwan tuwo mun samu na masa a ciki in ba wajen wanda sai zan kare sun yanda garin ne ba sai na wadu wanda ya to kamar ah, zama da yunwa ai dole mutumin da ba shi da sana'a ya za ya rika cin abinci sau uku a rana ka ji ka dan samu abin yi ka dan samu ai sana'a nan ka yi ka ji ka yi kama ya rayuwa za ta yi da haka ma'auni ne ma'auni ne ma'aunin so kaga dai yanayin aikin namu yanzu gaba ɗaya abubuwa sai a hannu wallahi ko balance ba kai ba yanzu ga hamsin sai kai haƙuri don Allah a lallaba da je ka samu hajiya ta bakin rahama tana nan shafana san tana nan bata ma fara wanke kwanuka ba samu a zuba ma shinkafa da waken nan na hamsin ka dan samu ka dan zuba so wannan rayuwa wannan rayuwa Allah ka sa mu shiga yanzu da bawan Allah nan zai tafi ya saci biredi ko na sittin ne wallahi sai dai ka je an ce ya kwana a sal ko kuma fusatattun matasa sun kama shi da duka ƙarshe a ƙona shi da ransa amma masu kuɗi suna nan suna nan mutum ya saci biliyoyin nerori ya je kwanta a ɗaki kawai ya ka ji goba mai naɗin sarauta sarewa na tashi ana bin bayansa da duniya kamar ba za a mutu ba ubangiji Allah ya samu ka duba kayan kuɗin ka kai ya ai nan gida wanda da zan ba abin da zan yi eh ga dai hulanin gara gara ma zai zan yi

halin ki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan kare nan ma da nake dan cilin da dan wasu abubuwa da ake rage zafi ya karye dan ba na rantse ba za ta sau ba bindiga a cikin ruwa ni hadijja kun ce zani a kasuwa to dudu dukana nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwar ta ita ce, ka riga ka ba zuciyata da nuna kulawar ta a gare ni. Ah, Ai ni na sani, wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki. Yanzu ka daga jan faru kuma shi, kuma magana da muka tattauna shi kenan a wajen. Kisan yin barna abu ne mai sauƙi, amma ta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauƙi a wurina. masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwado daga ruwa har ya fada wuta to hakika wannan abun ya fi wutar zafi to ki adana kalamanki wanda Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani kasan duk wanda ya haɗu shi dole sai zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin altarif tv da kuma zarge tv tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin zarge mugun ƙulli